والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka 'yan uwanmu masu kallonmu da sauraronmu a wannan tasha mai albarka ta tv muna yi muku ainihin barka da wannan lokaci a cikin wannan zaure namu mai albarka na fashin baki wanda zaure ne da ya saba kawo muku ainihin manya-manyan matsaloli wanda suke suka faru a cikin tarihi na wannan addini namu domin fashin baki ma'ana tsokaci akan waɗannan al'amura. yau ma kamar kullum muna tare da babban bakon namu na wannan shiri malam aliyu muhammad thani malam muna maka barka da isuwa wannan zaure namu ina maraba da masu bibiyan mu cikin wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu alaikum assalamu wa rahmatullah kamar yadda kuka gani yau muna tare da bakon shirin namu malam ali wanda za mu tattauna akan wata matsala wacce take maƙiyan addini suna sukan wannan addini ko suna tuhumarsa da cewa ana yawan ko ya haddasar da zub da jini yawan kashe-kashe musamman duba da yakukuna da ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi da sahabbai tsawon rayuwarsa da haka akarwakallahu wannan zaure zai so ka yi mana tsokaci hmm. ka fasa mana ainihin baki dangane da wannan tuhuma da makiyan addini hmm. suke yi wannan addini eh. suna tuhumarsa da cewa akwai zubar da jini babu gaira hmm. babu dalili haka kawai za a zo a kewaye mutane ko a zo a far musu a yaƙe su a kashe su suna kallon abin a matsayin keta yancin dan adam ko keta a yashin mm. alfarma ta bil adama malam mai za ci don da mm. amsa wannan tuhuma da ake wa wannan mm. addini bismillah ar-rahman ar-rahim ala a sharfil an biya iwal mursalin na biyu na ala alihi wasu habihi ajma'in wa man tabi a hun bai hisanin ila yau middini bayan haka masu bibiyanmu cikin wannan shiri ina ƙara maraba da ku cikin wannan sabon shiri da za mu duba wannan wato ƙadiyya mm. ko mu kirata da cewa shubuha yawwa don saboda matsala ce da makiya musulunci kamar mm. yadda malam kai ishara zuwa ga haka eh. suke amfani da ita wajen ɓata suran shi wannan addini ma'ana ɓata hoton wannan addini mm. wato su yi ƙoƙarin fito da hoton addinin musulunci a baibai yawa mm. yau ba bisa yadda yake ba yawa eh. mm. su yi ƙoƙarin nuna shi a matsayin addini ne na zub da jini addini ne na ta'addanci addini ne na kisan mutane addini ne da sauran abubuwan da eh. suke ta amfani da shi lallai alal hakika makiya suna amfani da wannan wato ganin yadda suka bibi tarihin musulunci musamman ya kukuwa da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi to suna bibiyan waɗannan sai su nuna cewa musulunci da takwabi ya ci nasara eh. musulunci da ƙarfi ya ci nasara musulunci nan ba ba addini na zaman lafiya ba mm. da irin waɗannan na tsokana ne da ta da eh. hankali da sauransu mm. alhali wannan in ka in muka duba za mu ga su makiya addinin musulunci musamman almustashriqun mana mm. waɗanda mutane ne waɗanda turawa suka zo su gabashin duniya wato kasashen musulmai kenan eh. musamman yankin larabawa mm. suka zo suka koyi yaren larabci suka yi ta nazarce-nazarce mm. cikin littattafan larabci da kuma na addinin musulunci to a nan duka suka ɗauki irin waɗannan abubuwa ɗin mm. sai suka fitar da su da wancan sura domin ɓata sunan shi wannan addini na eh. musulunci wanda yake kamar da muka sani addini ne wanda ya siffantu da wato eh, sauƙi da kuma zaman lafiya da kuma wato <clears throat> addini na bauta ma Allah maɗaukakin sarki mm. shi kaɗai addinin barin dukkan addinai da Allah maɗaukakin sarki wato bai yarda da su ba mm. saboda mun riga da mun sani Allah maɗaukakin sarki addini ɗaya kawai yadda da shi mm. shine addinin musulunci inna dina inda Allah islam wannan shine kawai addini a wajen Allah maɗaukakin sarki eh. to sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don ya kira mutane zuwa ga shi wannan addini hmm. wanda tuntuni wanda tuntuni manzanni annabawa da manzanni suka zo da shi annabawa da manzanni dukkan annabawa da manzanni da hmm. Allah maɗaukakin sarki ya aiko su eh. sa'an nan da kuma dukkan littattafai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar hmm. wa mutane gaba ɗaya sun kunshi wannan addini na musulunci wato a bauta ma Allah shi kaɗai a bar bautan duk wani abin da hmm. ba Allah ba maɗaukakin sarki eh. to bayan annabi na ƙarshe annabi isa alaihi salam to an samu wato tazara mm-hmm. na aiko manzo na annabta kenan ah. wanda a nan mutane suka koma kan addini na shirka da bautan gumaka da mm. sauransu mm. to wannan ya sa allah maɗaukakin sarki ya aiko manzan allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci ya kira su su koma kan tafarkin da allah maɗaukakin sarki ya halicce su akai mm. tunda addinin musulunci addinin fitira ne addini ne na fitira mm. to saboda haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya fara da'awa yana kiran mutane zuwa ga su zo su bi Allah maɗaukakin sarki su zo su bauta ma Allah maɗaukakin sarki mm. a lokacin ya haɗu da tsanani da muzgunawa da cutarwa ta ɓangaren wato kafiran ƙuraishawa a wancan lokaci din sun cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matukar cutarwa ba abin da ba su yi ba idan da za mu yi waiwaye ko kuma inda kusan kuma wannan abubuwa ne wanda duk sanannu ne duk wanda ya karanta sira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba tarihin da awarsa da yadda ya sha gwagwarmaya mm. da waɗannan mushrikai zai ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu cutarwa mai tsananin gaske kai har sai da suka kai shi suka matsa shi zuwa game yin hijira daga garin makka ya koma garin madina ya nemi masu taimako ya lokacin da suka matsa masa ya kai ga ya koma yana neman suwaye za su taimake shi suwa za su taimake shi har allah madaukin sarki ya sa ya dace da mutanen garin madina sun zo aikin haji mm. wato cikin kabilar wato al'aus da kuma khazaraj eh. eh, to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira bayan kamar yadda aka sani wasu hijirori da suka faru kamar zuwa Habasha to duk karshe dai manzo Allah sallallahu ya koma can garin Madina to bayan sa ma a lokacin zamu iya cewa kamar addinin musulunci yana da ɗan rauni mana mm. ba shi da ƙarfi sosai in ka auna shi da yawan mm. kafirai da suke gefe da gefe to a lokacin da kaga a lokacin ai musulmi sun yi hijira yawwa eh, wannan zai zai haifa musu barin gidansu yawwa za su bar gidajensu da yan uwansu da abubuwan da suka saba za su karfafe su za su zamto baki baki inda za su je su yawwa ba su da mataimaka ba su mm, da kowa mm, eh. to don haka kuma in ka auna ma da in ma a ce dukkanin garin madina sun musulunta mm. to in ka auna da kuma yawan garuruwa da kabilu na larabawa da suke kewaye da su za a ga cewa adadinsu mm, ɗan kaɗan ne to don haka har wannan lokacin musulmai ba su gushe ba kullum suna haɗuwa da barazana kala-kala mm. suna haɗuwa da barazana na za a zo a far musu za a zo a isti'salin musulunci wato za a zo a ga su kawai ba su gushe ba suna yin ana kawo musu irin waɗannan Eh, misali suna wannan barazana eh. da sauransu da propaganda da propaganda mm. da razanarwa da mm. sauransu har abin da ya faru na yakin badar ya faru aka zo aka yi yakin uhudu mm. kowa riga da ya sani yakin uhudu lokacin su mushirikan makka sun yi shiri ne don su zo su ɗauki fansa akan abin da ya faru a yakin badar don ba su ji daɗin abin da ya faru da su ba duk da cewa kuma a yakin badar din ma su ne sababi su suka tsokano wannan yakin mm. saboda mi saboda ai lokacin musulmai sun yi kokarin tare ir ne ma'ana tawagar yan kasuwa ta ƙuraishawa din eh. to a lokacin su sai suka yi sauri suka sanar da shugabanninsu a can makka mm. to bayan ma daga baya ma sun samu sun kuɓuce sun tafi su wannan tawagan yan eh, kasuwan kenan eh, to bayan sun kubuce sun ma tafi to daga can su kuma suna shirin za su fito su zo su su ga cewa to lallai fa wannan za su zo su yi maganin musulmai gaba kar su sake musu wani abu na na reni za a ce ko ne eh, irin dai za su zo su kamar suna kamar musulmai suna musu reni hatin da har eh. sun kai za su iya tare eh. kafilan su ma'ana tawagar su ta ah, kasuwanci to dai a takaice an ba su labarin cewa ai tawagar tasu ma ta tsira su tawagan sun aika musu amma mm. suka ce sam sai sun fito sun zo sai sun zo sun yi maganin sai sun zo badar sun zo sun sha giyansu sun yanka abin ɗinsu sun su nuna cewa me wa larabawa cewa fa ƙuraishawa suna nan da izzansu mm. to a takaice dai a nan ne har allah maɗaukin sarki ya kaddara wannan yakin ta faru mm-hmm. to sun fito da jin ƙarfin gwiwansu suna ga za su abinan ɗin musulmai sai allah maɗaukin sarki ya ba da nasara musulmai to a uhudu ma suka dawo da ni yanzu su ɗauki fansa eh. nan kuma allah maɗaukin sarki ya jarabi musulmai a dalilin munafukai munafukai su suka kawo suka raba kan suka karya tun hmm. farkon fitowa ma da musulmai ayyukan munafukai sun yi sun taka rawar gani wajen kawo raba hmm. tsakanin musulmai to bayan ma aka je yakin nan ma Allah maɗaukin sarki ya fitine su Allah maɗaukin sarki ya jarabe su ta yadda wasu sahabban da aka sanya su a wani waje shi shikenan suka yi kuskure suka ba su kiyaye umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba eh. wanda daga baya a dalilin wannan har aka samu wato abin da ya faru na kamar a ce eh, cin nasara na su mushrikai akan eh. manzan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun riga da mun sani manzan Allah kansa sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi a wannan yakin hmm. an ji masa ciwo a fiska an haƙorinsa da sauransu eh. amma daga baya kuma Allah madaukakin sarki duk ya zo yi musu afuwa hmm. wa waɗannan wato waɗanda suka yi kuskure daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu hmm. alaihi wasallam to haka abin ya ci gaba kai bai gushe ba har sai da aka zo aka yi yakin yakin ahzab mun riga da mun sani yakin ahzab wato ƙwarai eh, eh, shawa ne suka yi gangami wato suka gayyaci ƙabilu daban-daban hmm. na na kafirai na mushirikai eh, suka zo kusan mutum dubu goma mayaka dubu goma suka zo don zo su murƙushe musulmai a garin madina su za su gama da su yawwa za su murƙushe su su gama da su su isa da su yawwa a gama da su a huta da su to a wannan lokaci din to a wannan lokacin kuma su musulmai gaba ɗaya da su bai wuce mutum dubu uku ba hmm. to wai duk ina so in nuna mana cewa me in muka duba za mu ga cewa hmm. ka duba fa duka su ake kawo ma hari eh, su suke kokarin kare kansu hmm. to a nan allah maɗaukakin sarki nan ma ya taimaki musulmai manzan allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa ta hanyar aiko musu da waɗansu rundunoni wanda allah ne maɗaukakin sarki kawai ya san su ma'ana dai mala'iku suka zo suka tarwatsa Allah ya aiko iska suka mm. tarwatsa waɗancan wato abokan gaba ɗin eh. a takaice dai wannan yakin Allah maɗaukin sarki ya kunyata su koma mm. wato cikin ƙasƙanci to to kaga ina so wai na dauko dan wannan tarihi ne ayi mm, hakuri na dau dogon eh, abin nan akwai yawa fahimta a ciki to babban abin da nake so in eh. nuna mana shine fa ka duba fa kaga musulmai fa anan duka kamar a matakin kare kai ne mm, ka gani tunda tasowa aka yi a badar ma tasowa aka aka zo aka same su mm. tunda in ka duba tsakanin badar da madina mm. kaga ai kamar gidansu aka zo su wanda ya taso daga makka ya zo badar duk wanda ya san ratan zai ga cewa kusa ne ka gani ma'ana gida aka zo aka same su haka a yakin uhudu kuma sun dama yi musu kalubalanta an sun hada a maka yawa kwarai kuwa zo su murkushe yawa ga a maka abin da yake faruwa ko yan aike a gani yawa irin wannan kuma kaga shi ma uhudu yawa kusan so suka su haifa musu yakin cikin gida yawa sosai tunda zuwa suka yi nan ma suka same su ka duba yanzu jikin dutsen uhudu fa aka yi mm, dutsen uhudu ko duk wanda ya mm. san garin madina mm. zaka iya yanzu dutsen uhudu a cikin garin madina to to anan fa aka yi yakin hmm, kaka zuwa aka zo aka same su hmm. mutum ya taso daga makka a wancan tafi a wancan lokaci din hmm. tafiyan kafa da raƙuma da waye ha kuma yakin ahzab ko shine wanda aka fi san da yakin handak yau shi kan ma yanzu duk wanda ya san garin madina tsakanin wajen handak wajen nan masallacin nan mine menene sab'u masajid daga wannan wajen zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama mm. da kafa in zaka yi tafiya bai fi minti 15 ka isa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mm. to kaga zuwa aka yi fa aka zo aka abin din su to yanzu duk irin wannan kai hari duk irin wannan barazana duk irin wannan abin mutum ya tsaya kuma ba zai kare kansa ba to shi yasa in muka duba za mu ga lallai yana daga cikin sabuba na yaƙi kokowa na manzan Allah sallam kusan akwai da dama wanda mm. wato kare kai ne sai kuma Allah madaukakin sarki yake taimakon manzan Allah da sahabbansa mm. don me don saboda addinin don Allah madaukakin sarki yana mana cewa mi addi ko wannan shine babban ko wannan dalili ne wanda yake nuna mana cewa mi ashe addinin da manzan Allah sallam ya zo da shi shine addinin gaskiya ma'ana saboda mi duk da rauninsu sai mm. kuma Allah ke taimakon su. ka gani sai Allah ke ba su nasara mm. to don haka ga wannan ta wani bangaren kenan mm, wannan yana nuna cewa to ashe kenan ba musulmai ne tashin farko suke i'tida'i su yi ta'addanci ba su yi takala su tsokani fada ba ka gani wannan kenan to sa'an nan kuma yanzu misali babban ko yana daga cikin babban abin da suka rike a matsayin shubhar shine abin da ya faru a yakin banu ƙuraiza yakin banu ƙuraiza eh. to wannan kusan shi ne ma suke riƙewa suke kawai misali ko suke buga misali da shi eh. musamman kamar wato da'awar yahudawa a yau mm. suna nan suna ta suna ta propaganda da wannan yaƙi ne. to malam menene yaƙin banu ƙuraiza to lallai shi wannan yaƙi na banu ƙuraiza mm. ɗaya ne daga cikin yaƙuƙuwa da manzan Allah sallam ya halarce su don dama akan ce gazuwa ko mm. gazuwa ne saboda maza da ya je ya halarci wannan yaƙi ɗin eh. to menene ya faru ai lokacin da manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina mm. manzan Allah sallallahu wasallam da ya zo garin Madina ya samu al'ummomi daban-daban musamman ya samu wato larabawa da yahudawa mm. larabawan nan manya-manyan ƙabilu guda biyu a cikinsu su ne aus da khazraj eh. su kuma yahudawa su ma akwai manya-manyan ƙabilu guda uku mm. wato su ne banu ƙainuka mm. da kuma banu nadir da kuma banu ƙuraiza to a wannan lokaci din duka su eh, larabawa wato aus da khazraj mm. sun musulunta su ne dai al'ansar ɗin da muke ji sau da yawa za ka ji Hmm. Eh. Eh, eh, almuhajiruna wal ansar ko almuhajiruna wal ansar misali kamar irin wannan ayan da yawanci kullum muke karanta ta hmm. ko wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar hmm. to mutanen garin madina nan dai su ne al'ansar na su ne al'aus da khazraj to su kuma waɗannan ƙabilun yahudawa saboda su ahlul kitabi ne ma'ana suna da wani littafi da suka yi imani da shi suke nuna cewa suna bin sa hmm. duk da cewa mun riga da mun san cewa sun harrafa addini din sun harrafa wannan littafi din da Allah sun canza shi yawa daga asalin yadda Allah madaukakin sarki saukar da shi ma annabi Musa alaihi salam to don haka sai ya zama manzo Allah sallam da yazo don son zaman lafiya manzo Allah sallam sai ya nemi su zo a zauna a kulla sharuɗa da yarjejeniya na zaman tare na zaman tare eh. yawwa na zaman tare hmm. ma'ana ba za mu tilasta muku ku bi addinin mu ba hmm. amma za mu yi muku da'awa mu nuna muku cewa wannan addinin fa shine addinin gaskiya hmm. shine addinin Allah madaukakin sarki sa'an nan amma ba za mu tilasta muku shiga cikin wannan addini din ba amma mun riga da Allah madaukakin sarki ya sanya wannan addini shine addinin musulunci shine addini karɓaɓɓe yardaje a wurinsa kuma hatta su yahudawan sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dai wannan annabin ƙarshen da Allah maɗaukakin sarki ya yi bushara da shi a cikin mm. littattafansa mm. wanda suka wato littafan da su aka saukar musu musu abin ahlul kitabi sun ma karanta ka gani ba shine ma asalin yawa su sa'aus da khazraj yawa Allah a can eh, eh. al'aqaba yawwa anan yawwa a wajen mausimi na aikin haji tun kafin wannan haduwan ai suna gaya wa su sa'us da khazar cewa suna musu barazana akwai wani annabi zai fito yawwa nan gaba idan ya fito karshen zamani za mu haɗu da shi yawwa mu zo muku kisan adawa da yawwa da samudawa to lokacin da suka ji wannan yawwa suka ga manzon Allah ya fito sai suka yi rage rage wajen karɓar addinin yawwa suka tabbatar shi ne da sifofinsa da yadda suke ji a wajen yahudawa mm, mm. sai suka yi sauri suka abin eh. to ka gani to kaga kenan ashe addinin musulunci nan shine addinin gaskiya mm. to don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi su yi zaman lafiya a yi zaman lafiya ta yadda ku zama daga cikin yarjejeniya da aka kulla hmm. shine mu zama an kulla abin da ake kiransa hilf ma'ana yarjejeniya ta zaman lafiya ta ba za ka yaƙe ni ba ba zan yaƙe ka ba hmm. sa'an nan kuma idan abokin yawa ya yaƙe ka ba hmm. kai hasali ma idan abokin gabana ya zo zai yaƙe ni to kai za ka taimake ni in yaƙe shi eh. ko za ka taimake ni mu yaƙe shi haka kai ma idan abokin gaban ka zai yaƙe ka mm. to ni ma zan iya taimaka maka don mm. saboda me saboda yarjejeniya aka yi yarjejeniya duk wa'annan kabilun yahuda guda uku manzo Allah sallam aka yi aka rubuta mm. dusto ma'ana tsarin zamantakewa za mu ce ko tsarin menene tsarin na zaman tare aka yi dustur a nan aka rubuta su a sahifa a takarda aka rubuta to amma abin takaici da yake yahudawa ba su da alkawari mm, wannan sifa ce tasu wacce take allah maɗauki sarki ya zarge su da mm. yawa akan wannan bayan ɓarnansu da sauransu mm. to daga cikin abin ɗinsu shine ba su da alkawari to akwai yanayi daban-daban da ya zo banu nuka suka fara warware alkawari aka ko manzo Allah ya dauki mataki a kansu ya kore su a garin Madina hmm. haka su ma banu nadir hmm. su ma suka karye wannan alkawarin tunda suka ma har suka nemi hallaka eh, mana kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma a kore su to sai kuma sauran su waɗannan banu ƙuraiza eh. to su kuma bayan an yi yakin bayan an yakin wannan dai ghazwatul ahzab hmm. wanda Allah madaukin sarki ba mu labari a cikin sura guda wato suratul ahzab hmm. to bayan an yi wannan yakin kamar da malaman tarihi duk da cewa akwai maganganu tsakanin suka tabbatar cewa an yi ne a shekara ta biyar hmm. bayan hijira a watan shawwal wato wata na goma hmm. a jerin watanni na musulunci eh. to a wannan yakin a nan su kuma banu ƙuraiza suka warware alkawarinsu da manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda su wa'ancan yanzu wa'ancan ƙuraishawa eh, da sauran mm. ƙabilu musamman sun ma haɗa kai da ko wa'ancan yahudawan banu nadir da aka mm. kora mm. wasu koma khaibar wasu koma sham eh. to su ma sun taimaka wajen iza wutan a zo wato dukkanin ƙabilun larabawa mushirikai da kafirai duk su haɗa kai su zo su gama da manzon Allah sallam Mana wasallam dalilin da yasa aka zo aka yakin khandak kenan mm. a hazab mm. to banu nadir sun taimaka cikin wancan yakin to da aka zo wannan yakin su ma banu quraiza su ma anan sai suka walwala nasu alƙawarin suka yi ƙoƙarin suka haɗa kai da wato waɗannan ƙuraishawa ko mm. kafirai da suka zo yaƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba abin mamaki tunda su banu ƙuraiza hulafa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kaga me ka'idan wato hilf daga ciki ka'ida shine mi to yau ga abokin gabana yaƙi ya same ni mm. to ka zo ka taimaka mini mu yaƙi abokin mm. gabana to ba su yi wannan ba kaji ɗaya mm. na biyu kai sai ma suka zo suka ma haɗa baki ta hanyar wani wai wane ne sunansa huyayi bin waye huyayi bin akhtab eh, yawa bin akhtab suka haɗa baki da shi suka yi wani abu suka ɗauki wa'insu eh, menene eh, abin tsakaninsu da ƙabilun ƙuraishawa da mm. ghatfan da sauransu a nan dai suka warware suka haɗa kai don su yaƙi manzan Allah su cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mm. shi kenan kawai sai labari ya zo wa manzan Allah sallallahu cewa banu ƙuraiza fa sun yi gadaru ma'ana sun warware alkawari sun yi ha'inci sun yi ha'inci a wajen za su ma haɗa kai don a cutar da manzan Allah kuma wato aka makalla abin dole eh. akwai ciwo eh kwarai kuwa a daidai lokacin da ake cikin wani tashin hankalin ne eh, a azab kwarai yawwa wanda irin wannan runduna eh sosai ta yi wannan fitar dango eh kwarai ta zo taddara a kanku eh sosai ma sannan wa'inda kuka yi rijejeniya da su yawwa na cewa ba za su yaƙe ku ba ba za su taimaka a yaƙe ku ba yawwa kai hasali ma za ma su taimake ku ne mm. hasali ma za su taimake ku ne to akar makalla gaskiya abin akwai eh sosai ma ah, yanzu za mu je eh na'am dan hutun rabin lokaci na'am domin insha Allah mun dawo sai mu dora a inda muka tsaya masu kallon mu za mu dan je hutun rabin lokaci assalamu alaikum